assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammadin wa ali wa ashabi wa sallim jama'a wata sabuwa an kama malamin wabiya salafiya izala wato malam lawan turayim dumu-dumu da yiwa shehin ɗarikar tijjaniya shehu tijjani ƙarya a yayin da Marlon Turayen yake gabatar da karatun nan da ya alkawari da sati zai dinga gabatarwa na littafin da Doriya littafin Wahabiya Salafiya Izala da littafin jawahir Ma'ani littafin 'yan ɗarikar Tijjaniya. inda Maallon turayen a littafin Jawahirul Ma'ani ya karanto wasu maganganu wanda ya ce Shehu Tijjani ya ce kuma an gano cewa Shehu Tijjani bai yi wannan maganganu ba wannan maganganu maganganu ne da suka fito daga bakin Maallon turayen amma ba daga bakin Shehu Tijjani Tijjani ba. Ku kasance tare da mu yanzu a tashar nan ta Taskiya TV da muna tare da ɗaya daga cikin shahararren hazakan malaman ɗarikar Tijjaniya wato a Sheikh Mujtafa mai ɓarota inda ya bayyana wa duniya yacca malon turai mai maganganu na ƙarya wanda shi Shehu Tijjani bai yi ba. Ah, alhamdulillah yan uwa a ah, lalle muna ƙara faɗa muku jahilcin malam laura turayum yana ta ƙara bayyana wallahi malam laura turayum da a ce ka rufa kanka asiri baka sanya littafin jawahirul ma'ani da kuma littafin al'uqudu duriya ba da rigar rufin ka mutane da suke ma kallon kaman ka san wani abu addini to da haka ya fi maka wallahi tallahi alkhairi amma zuwa da kai ka sanya jawahirul ma'ani ka sanya littafin malamin ku al'uqudu duriya sai ka bankaɗo asirinka sai ka tona ma kanka asiri sai ka zuban da kanka mutunci a wurin ɗaliban ilimi da malaman duniya aka gano ashe fanko ne kai lawar tarayon babu abin da ka sani a ilimi wallahi jahilcin ka ne yake ta bayyana mutane da yawa suna kaddara ka suna girmama ka suna ganin suna tunanin kaman ka san wani abu tunda kana cikin siyasar Kano ana damawa da kai tunda kai malami ne na gwamnati kai malami ne na 'yan siyasa dan ganin ka da ake da 'yan siyasa sai ake ganin kamar malami ne ka ashe kwankwan ashana ne ashe ainihin ah, ainihin dusa ne kawai ashe babu komai a cikin kwakwalwa saboda haka wallahi al'azim lawal tarayum wallahi ka ba mu kunya a cikin ɗaliban ma da suke girmama ka suke ganin malam lawan malaman mu ne wallahi mu mun san wanda suka fika kwari ma a ilimi a cikin su wallahi akwai wanda sun fika kwari ɗaliba ɗaliban ɗaliban ba wallahi akwai wanda sun fika kwari a ilimi saboda haka yan uwa zan bar ku da wani bidiyo na Malam Lawal Tarayyum yanzu ku saurari ku ji abin da yake faɗa ga abin a cikin littafin su amma da yake duhu jahilci jahilci rashin sani ya bi dare duhu amma ya zo yana ɗaukan kalmar ƙarya yana jefawa a cikin littafin mu cikin jawahirul ma'ani ashe abin na cikin littafin su za ku ji da kyau maganan da Lawal ya yayi ni ko mai ɓaro ta zan fito da ita cikin littafin malamin su wannan maganan ba Shehu Tijjani bane yayi wannan maganan malamin su ne Ibn Taymiya yayi wannan maganan gata a cikin littafin su da suka rubuta da hannun su kuma zan tabbatar muku da haka amma bari mu tare da shi ku ji abin da yake faɗa Hausa shi yasa na ce fassara da Hausa sai ce hangen nesa hangen nesa wani musulmi ne bai da hangen nesa kafiri ma yana da hangen nesa to amma musulmi na ƙwarai yana da hangen nesa na musamman hadisi ne annabi ya ce wattaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah ku yi hangen nesa mumini shi yana kallo da hasken Allah ma'ana Allah yana haskaka masa abu ya hango ya faɗa yanzu abubuwan da suke faruwa ne kamar a yanzu malam albani ya ce kaza zai faru abin yana ta faruwa kaga mu a wurin hadisi mun maka gyara kai tsaye ba za ka zo ka ce wata kofiyar ta talmomi ne ba wannan kuskure ne eh saboda meye ya kawo wannan wawun wawun takan zo ne in ma ta zama wawul atafi tana atsafi akan wani abu ko ta zama wawul ma'iyya akwai dalili da yasa wawul take zuwa da kace wattaqu firasatal mu'mini ba haka hadisin yake ba ba haka larabcin yake ba babu wani dalili babu wani dalili da zai zo a farkon magana a sanya wawul a farkon magana babu wannan dalilin abin da annabi yake faɗa shine ittaqu firasatal mu'min ittaqu haka hadisin yake ba wattaqu ba ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah eh ku ji tsoron hangen nesan mumini domin shi yana gani da hasken Allah saboda ka anan ma mun maka gyara lawal tarayum bari bakku tare da shi zuwa albani ya san gaibu ba Allah ne ya haska masa firasa ce kamar malam Jafar ya ce abu kaza zai faru wanda yanzu duk sun mutu kuma yawancin abin da suka faɗa din nan yana faruwa kamar eh, Mala Aminu Kano ya gaya wa mutanen Kano lokacin da suke jan masara a ƙasa a siyasar BRP da MPN ya ce wata rana masara sai ta ja ku ba sanin gaibu ba ne hangen nesa ne to wannan shine abin da su ba su gane ba su kuma nasu ba hangen nesan wannan suke nufi ba su gaibu suke nufi cewa sun san gaibu shehu tijjani Allah ya sanar da shi komai har lahul mahfuz yakan hau ya birkita ya bincika ya ga komai muna da shi a jawahirul ma'ani in mun zo karatu duk za a je Daka abin da nake faɗa a ƙarshe ga ɗaliban ɗariƙa musamman 'yan Tijjaniya ku daina wautar da hankalin mutane kuna zuwa kuna ce musu akwai in aka bi wannan hanyar wallahi ƙaryar ku za ta yi ta ƙurewa. Shi yasa mutane ku lura ba sa iya kawowa sai dai su ce za mu kawo in an ce babu za mu kawo wannan hujjar matsoraci ne in ka san ka isa ka kawo littafin ka tun ba a je ko ina ba kam. To 'yan uwa kun ji abin da ya faɗa to yan uwa kun ji abin da ya faɗa kace ba ma son kawowa ko to gashi za mu kawo ga littafin ku za mu karanta ah, na farko yayi magana ya ce ah, ah, Shau Tijjani ya ce yana ganin Hallahul Mahfuz a cikin Jawahirul Ma'ani ma'ana allan kudura na Allah abin da aka rubuta saboda tsabagen sanin gaibin shi yana gani ƙarya kake wannan maganan babu ita a cikin Jawahirul Ma'ani babu inda Shau Tijjani yake daga kai ya ga Lahul Mahfuz allan kuduran Allah kai ku gashi a cikin littafin ku an rubuta da hannunku malaminku ya faɗa da bakin shi cewa shi yake ɗaga kai ya hango lahul mafus gashi nan zan karanta muku yan uwa a duba wannan littafi mai mai suna aljami'u li sirati shaykh islam ibn taymiya khilal sab'at qurunin in an duba na Muhammad Uzair Shams Ali bin Muhammad al-Amrani idan an duba shafi na 400 da ainihin 29 daidai za a ga inda ainihin ya kawo karkashi nakalan ya nakalto daga ibn al-qayyim al-jawziya yace qala ibn al-qayyim al-jawziya ibn al-qayyim al-jawziya yana cewa laqad shahadtu min firasati shaykh al-islam ibn taymiya na gani daga cikin firasa na shehun musulunci mai suna ibn taymiya na ga rahimahullah umuran ajiba na ga al'amura na ban mamaki ibn taymiya yakan faɗa abu yadda ka san gaibu yakan faɗa abu ya ce abu kaza zai faru sai ya ga abin ya faru to ibn al-qayyim al-jawziya shi yace ya gani ai a lokacin da shi ibnu al-qayyim al-jawziya yake gani lokacin ibnu taymiya yana raye ne kaga wannan gaibi ne ba bayan ya mutu bane abin ke faruwa a'a shi na ibnu al-qayyim na ina ibnu taymiya gaibi yake faɗa kawai ba firasa bace gaibi ce saboda ai yanzu kai magana na albani na malam jafar bayan sun mutu ake ganin abin ke faruwa to shi ibnu taymiya yana raye ne yake faɗa kuma ake ganin abin abin yana faruwa an fahimta ko sai ya ce wa qad shahatu min firasatihi min firasati shaykh al-islam ibn taymiya umuran ajiba na garga cikin firasan ibn taymiya al'amuran mamaki al'amura da yawa na ba mamaki wa ma lam ushahiduhu minha a'azam wa a'azam kuma waɗanda ni ban gani ba labari ake bani sun ma fi wanda na gani girma sun fi wanda na gani girma an gane ko in aka ce za a ainihin lissafa ainihin abubuwan Eh, mamaki na gaibu na ibn jamiya za wannan tasta eh, eh, da sifran dakaman sai an yi manya-manyan littattafai inda za a rubuta ainihin abubuwan mamaki na ibn jamiya sai ce wa akhbara hu wa akhbara ashabahu bi dukuli tatar ku tsallake wannan Ya ce yace ma akhbaran nasa sannan ibn taimiyya saboda sanin gaibinsa da sa ya ba mutane labari wal umara'a da kuma ainihin sarakuna sanata isnataini wa saba'a mi'a shekara ta ainihin ɗari bakwai da ainihin da biyu ya ba da labarin cewa annal da'irata wal hazimata alaihim lallai in an tafi wannan yaƙi jama'ar da ibada taymiya ya nuna musulmai a wannan lokaci su za su sama ainihin galaba a kansu Wa'annan anna zufra wan nusra lil kuma lallai musulmai su zasu samu nasara a wannan tafiya na yaƙi da aka yi wa aka sama ala zalika har ibnu taymiya ya rantse akan haka aksar min saba'ina yaminan fiye da ya rantsuwa so saba'in fa yuqalu lahu sai a ce mai ibnu taymiya qul insha Allah ibnu taymiya ya kake rantsuwa kace wallahi musulmai za su ci nasara kace in Allah ya yarda mana kaga nan ma ibnu taymiya ya saba ma littafin Allah ya saba ma alqur'ani Alƙur'ani ya ce wala taqulanna li in ni fa'ilun zalika gadan illa an sha Allah fa rabbaka idza nasi wal ali yace rabbaka idza kada ka ce gobe zan aikata abu sai ka ce in Allah ya yarda to ibnu taymiya yana ta rantsuwa ya ki cewa in Allah ya yarda sai almajiransa suka ce kul insha Allah ka rinka dan insha Allah a cikin maganan ka ya kai ibnu taymiya hagan ma ya saba ma Qur'anin Allah saboda shi ibnu taymiya ya san gaibu fa ya kulu sai ya ce insha Allah ta haqiqan la taliqan ina faɗan insha Allah ne a bisa tabbacin musulmai su za su yi nasara ba wai ina faɗan ta akan ba bane kuma abin ta takaici sai gashi da aka je yakin wallahi an yi kace kace da musulman kaga ya rantse su saba'in kaga din rantsuwa ɗaya yana da azumi nawa yana da yana da kafara eh kafaratu aymanukum idza halaftu yana da kafara din rantsuwa ɗaya su saba'in fiye da su saba'in ya rantse ya bada kuma bai yi wannan azumin ba na kafara bai yi ba kaga ya mutu da ana bin shi bashin azumi in kuma akwai inda ibnu taymiya ya yi azumin nan saba'in eh, so saba'in a kawo mana cikin littafin babu ya mutu da nauyin Allah a kansa ya yi rantsuwa kuma Allah ya karyata shi an fahimta ko sai ibn al-qayyim al-jawziya ce wa sami'tuhu yaqulu zalika naji ibn taymiya yana faɗan haka falamma aksaru alayya ibn taymiya yace yayin da suka yawaita a gare ni qultu sai nace la ah, la taksiru kada ku yawaita kataballahu ta'ala في اللوح المحفوظ abin da nake gaya muku Allah ya rubuta shi a lawhul mahfuz Mana ibnu taymiya ya diga kai ya gani an rubuta a lawhul mahfuz to lawal yau, in ana magana mai ganin lawhul mahfuz allan kuduran Allah gashi a cikin littafin ku ba shehu tijani bane inda da akwai aikai da ka kawo amma mu da muka tabbatar a cikin littafin ku gashi mun kawo babu inda shehu tijani yace yana diga kai ya kallo lawhul mahfuz amma gashi ibnu taymiya shi yace kataballahu fil lawhil mahfuz Allah ya riga ya rubuta a lauhul mahfuz ibnu taymiya ya hango ya gani gashi gaibin Allah lauhul mahfuz ibnu taymiya in ya daga kai yana hangowa annahum muhzamuna fi hazil karra Allah ya riga ya rubuta a lauhul mahfuz lalle mushrika lalle wanda aka yakin nan da su za a rusa su a wannan karan an gane ko wa annan nusra lijiyushil islam kuma nasara ta tabbata gawa ga rundunar musulunci kuma abun mamaki aka ji yakin aka rusa musulman aka rusa musulman kaga ibnu taymiya shine shine wanda ya fara cewa an rubuta yana ganin lauhul mahfuz kaga wannan in shirka ne da kafirci ne da ƙarya gashi nan a cikin littafin ku sai ibnu taymiya ya ƙara shararo wata ƙaryar yace wa wa adamtu ba'dal umara'a wa wa adamtu ba'dal umara'i wal wal askari halawatan nasri halawatan nasri na na dandana wa wasu sarakuna da wasu ainihin runduna ah, da wasu ainihin ah, askarawa 'yan sanda ko sojoji na ɗanɗana musu halawatan nasri daɗin ainihin nasara kabla kurujihim ila ƙa'ila tun suna gida na ɗanɗana musu daɗin cin nasara a wannan yakin kamun su fita su haɗu da makiya kaga nan Ibrahim ya zama Allah kenan ya dau ya makamin Allah ya daura kashi. shi shine ma ya ɗanɗana musu zaƙin cin nasara tun kamun su fito daga gidansu zuwa ainihin filin yaƙi. ya tabbatar musu ya ɗanɗana musu ya ciyar da su daɗin in an je yaƙin nan za a ci nasara sai gashi Allah ya kunyata Ibn Taymiya Allah ya kunyata almajirin Ibn Taymiya Allah ya sa kuma aka yi fata-fata da su a wannan lokaci ko babu yadda aka yi hakan nan ibnu taymiya ya dawo tsuwar da ta tafi a banza kuma bai yi mai bai kafara ba saboda haka lawal tarayim abin da ka faɗa na cewa wata jani ya ce yana ganin lawal mahfuz ya san gaibu gashi nan a cikin littafin ku ƙarya ne inda da akwai na shehu tijani ai da ka kawo amma mu da yake gashi a cikin littafin ku aljami'u lisiratu shaykhul islam na ibnu taymiya na Muhammad Shams Uzair Aliyu bin Muhammad Al-Amrani gashi ai ni na kawo gashi ni na kawo saboda haka wannan karatu da muke shafa kanka muke baka lawal tira yau mun ga muku baka karatu wallahi tallahi ka zubar da kiman ka da yawa mutane suna cewa kai da muna ganin kiman lawal tira yau amma yanzu da ya fito ya fara karatu kan sai mu shi tsirara ashe jahili ne bai san komai ba yan kananan almajiran masu masun da kai yanzu wallahi sun daina cewa malamin mu wallahi sun daina saboda sun gano cewa su sun fi kamata maku ne a cikin ilimin yanzu akwai su da dama cikin kananan almajiran da su za su zo su karatun jawahirul ma'ani ko su karatun alƙur'an duriya wallahi sai sun fika taba ka wasu abubuwa gashin nan kana kallon yadda ake kama ka mun sa ka a gaban mu uku kawai kacal mu uku mun sa ka a gaba sauran gwarazan ma ba su shigo ba an fahimta ko mun sa ka a gaba daga ni dama ni na fara maka raddi a ainihin farkon karatun da ka fara na na na, ainihin alƙur'an duriya sai sai dai abar abar sadauki da yake Kano shi ma ya saka a cikin tarko sai sai dai malam Malam Aliyu Gombe shi ma ya saka a cikin tarko mu uku mun tayan mu da wahabiyawan duniya hankali mun saka a cikin tarko wai sauran ma ba a zakakuran ainihin zakokin fa ba su ce komai akan ka ba kenan eh mu uku ba duk mun murkirkita karatun naka kai hankalinka ya tashi to saboda haka kifi na ganin ka mai jin koma kuma wallahi tallahi mun ta fito da jahilcin ka kenan da abin da ka karanta a cikin jawahirul ma'ani sai mun karanto shi a cikin littafin ku kuma littattafan nan naku an yi su kamin jawahirul ma'ani da shekaru ɗaruruwa da shekaru nawa ɗarurruka aka yi littattafan jawahirul ma'ani mai jawahirul ma'ani ma an an same shi bayan hijirar manzo Allah shekara dubu ɗaya ɗaya da hamsin kaga yanzu gabaki ɗaya shehu tijjani bai wuce shekara ɗari uku da wani abu ba da rasuwa eh bai wuce ba amma shi ibnu taymiya akalla ba aksara ba yanzu kusan shekara dubu ɗaya kusan shekara ɗari takwas ake tinkara ko shekara ɗari bakwai saboda haka yan uwa wannan eh, raddi ne zuwa ga Lawal Tirayom da ya wata magana ta ƙarya a cikin jawahirul ma'ani muka zo muka tabbatar masa a cikin littafin su wassalamu alaikum warahmatullahi shahararren haziƙin matashin malamin ɗariƙar Tijjaniya wato a Sheikh Mujtaba Mai Barota a yayin da ya fito ya bayyana wa duniya cewa lallai fa malon turayen fa ya yi wa Shehu Tijjani karya a maganganun da ya karanto cikin Jawahir Ma'ani shi Maulana Tirayam ɗin abubuwan da ya faɗa fa ba haka Shehu Tijjani ya faɗa ba an ji ya ca Shehu Mujattafa mai ɓaro ta ya fito ya bayyana wa duniya haka kuma tare da ragowar maganganu da ya yi a kan karatun da shi Maulana Tirayam yake gabatarwa to Allah ya ɗora mu a kan daidai a zama tare da mu a wannan tasha ta Taskiya TV don kawo muku karatun. karatuttukan malamai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu